Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga kuma cikakkun labarai wanda ni Usman Ahmad Kabara zan karantu. har ya zuwa yau dai masu zaben da suka kada ƙuri'unsu a jamhuriyar Nijar suna dakun jin sakamakon zaben da aka aiwatar a makon da ya shuɗe wanda aka yi na shugaban ƙasa da 'yan majalisu. To sai dai kuma suna da sauran jiran da zai kai wata ɗaya nan gaba kafin a san wanda zai lashe bayan zagaye na biyu da za a yi na zaben domin kuwa sakamakon da ya fito ranar juma'a ta shekaran jiya ya nuna cewa shugaban kasar mai ci ya sami kaso 48 ne wanda shi kuma muhammadu isufu din wanda shi ne akan karagan mulkin a halin yanzu yake kan gaba sai kuma wanda yake babban abokin hamayyarsa wato hama ahmadu yake manne da shi a baya a matsayin wanda ya biyo shi a karo na biyu to amma kasancewar isufu bai kai kaso hamsin daga jimmila kur'un da ake bukata ba to dole za a yi zaɓe karo na biyu na ya da kanin wani tsohon firaminista hamma ahmadu dai yana garkama ne a gidan yari inda daga nan suka ya dinga yin kamfe na zaben shugaban ƙasa da yake nema wanda ake zargin sa bisa safarar jarirai Ƙasar Kamaru ta bayyana cewa sojojinta tare da na Najeriya sun ceto ɗaruruwan mutane da 'yan Boko Haram suka yi garkuwa da su sannan sun kashe fiye da 'yan ta'addar na Boko Haram kusan 100 a wani samaman da suka kai. Kwamandojin Askarawan sun ce hakan ta faru ne lokacin da suka yi wa wani gari mai suna kumahi dirar mikiya a kan iyakar najeriya da kamaru wani shirin ratattaka 'yan boko haram ne suka kai harin a kansa wanda kuma ya sun yi wa garin katutu harin sojin ya share kwanaki uku ana yinsa kamar yadda suka bayyana wanda shine ya kawo wannan nasara ba da wata hujjar da ta tabbatar da wannan labari ko rahoto abinda ya biyo bayan wannan rahoto shine an tattauna da sojojin najeriya da na amurka kan shawarar cewa ko za a kai mashawartan soji zuwa maiduguri a najeriya wani jigo a amurka ya faɗa wa muryar amurka cewa ana nan ana tattauna yiwuwar ko za a kai mashawartan sojojin zuwa borno amma har yanzu ba a kai ga matsaya ba tukunna Hukumomi a Somaliya sun bayyana karuwar yawan waɗanda suka mutu a harin ƙunar baƙin wake a Mogadishu babban birnin ƙasar wanda aka yi ranar Juma'a, inda su ya kai kimanin guda 25. wasu ma'aikata ko ma'aikacin asibiti na wanda ake kira madina hospital ya faɗa wa murya amurka cewa mutane takwas daga cikin guda 34 da aka kai asibitin ranga-ranga sun mutu sakamakon munanan raunukan da suka ji a lokacin fashewar bama-baman wasu kuma gawawaki guda uku aka fito da su daga wasu gidajen da bam ya gargaza a kusa da otal ɗin syl kusan mutane 60 ne suka jikata bayan buɗe wutar da wasu mahara guda uku suka duro a cikin mota suka yi suna ƙoƙarin kutsa tsawa cikin otal din amma jami'an tsaro sun bindige su a nan take otal din dai yana kusa da fadar shugaban kasar ne wanda mafi yawancin waɗanda suke sauka ko kuma waɗanda suke zuwa otal din sun haɗa da manyan ma'aikatan gwamnatin kasar tuni dai alshabab suka ɗauki nauyin wannan mummunan hari. To labaran na zuwa muku ne fa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ƙungiyar Duniya game da 'yan gudun hijira ta duniya ta ba da rahoton cewa ana fa samun karuwar masu ƙoƙarin tarar a da kawo wajen haurawa turai daga ƙasashen yankunan da suka fito na Saharar Afirka. ta inda suke ratsawa ta cikin teku a manyan kwale-kwale da ke fuskanta hatsarin salwantar rayuwarsu bayan sun baro kan gabar teku daga kasar libya a kokarin tsallakewa zuwa italiya lisa shacklin ta kuma bayyana cewa wannan abu yana ja suna mutuwa domin kuwa ko a 'yan makonnin nan sai da mutane sama da dubu daya aka ceta daga kan teku aka kai su kan tashar jiragen ruwa da take kasar italiya kamar yadda ita jami'ar a wannan hukuma ta bayyana rahoton ya nuna cewa mafi yawancin mutuwar da ake yi tana faruwa ne sakamakon sikewar numfashi da yake makare waɗanda suke cikin jiragen ruwan a ƙoƙarinsu na fita turai wanda suke rasa iskar da za su shaƙa yarjejeniyar tsagaita wuta ga dukkan alamu a kasar syria mai fama da yakin basasar fiye da shekaru biyar ta yi matukar tasiri ta kuma fara yayyafa al'amura ruwan sanyi a karan farko tun bayan fara yakin wannan yarjejeniya dai ƙasa amurka da rasha ne suka kulla ta bisa yunkurin kawo ƙarshen wannan yaƙi na basasa wakilan majalisar ɗinkin duniya a syria sun ce ga dukkan alamu wannan yarjejeniya za ta zama maslaha a syria bisa yadda kowa ya yi na'am da ita akalla ƙungiyoyin jama'a guda 97 daga cikin 100 ne suka yarda da cewa za su yi ruwa da tsaki don ganin sulhun ya ɗore don ceto rayukan mutanen da ake kashewa a kullum safiya wanda munanan hare-haren ke kashewa mafi yawanci fara fararen hula ne ba da 'yan kungiyoyin ta'addanci irin su isis alka'ida ko kuma magoya bayan su irin su al-nusra a wannan yarjejeniya da aka kullata a birnin new york ta nan amurka Tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton 'yar kuma takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat wato Hillary Clinton ta lashe zaben fidda gwani na jihar kudancin Carolina da gagaruman nasara da ta ninninka ta shi wanda yake biyo bayan ta na hamayya wato Sanata Bernie Sanders. Wannan nasara da Hillary ta samu na gab da ta samu ne gab da zuwan zaben da ake sa rai wanda suke kira Super Tuesday wanda shine babban zaben fidda gwani da ya fi kowa kowane tun ma kafin wannan zaɓe ya kammala da aka yi ɗin aka nuna cewa ita hilari tana kan gaba har gidajen rediyo ko talbijin suka bayyana cewa ita ce za ta lashe tun dai da aka samu nasarar shi bernie sanders daga kwatarsa ta neman yakin neman zaben ya tabbatar da cewa ya mika saƙon gaisuwa tare da cewa yana mata murna da wannan nasara da ta samu kaso talatin na jin ra'ayin jama'a shine yanzu abin fargabar ko bani zai tsallake ko kuma a'a. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. me yasa kun ka fi son ku yi sana'ar a tumatirin ga da zuwa makaranta mama ina tambaya ki ta Allah ko ta boko duka ta Allah muna so ni mama ku ce wani suwa kakan su nike ko kwarai ko to ke gani amma ke gana ya boko kwarai ko yanzu bai ga ba bayan da na hito ga mutane wallahi ko kwarai shi fi shi alƙwalita cikin kwalita. <laughs> <laughs> wasu 'yan mata da suke talla maimakon zuwa makaranta a jihar Kebbi muna kuma da rahoto an jima kaɗan. Yama masu aron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Saboda gibi da hukumomi suka lura tsakanin malamai da kuma ɗalibai wajen sani da kuma iya amfani da na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta, yasa gwamnatin tarayyar Najeriya ta shirya wata bita ta musamman ga malamai a Jalingo domin cike wannan gibi. wakilin sashen hausa lawal sani kona yana da ci gaban wannan rahoto mayibo joseph na daga cikin masana da suka gudanar da wannan bita the training is about bridging the gap between amfanin wannan bita ita ce cike giɓin sani tsakanin malaman gaba da sakandare da ɗalibansu kan sanin amfani da na'ura mai kwakwalwa. Abin da muke yi shine aiwatar da bitar cikin kwana biyar kuma muna fahimtar da su da niyyar bayan haka za mu bar su su ci gaba da ƙarawa kansu fahimtar abin da suka koya don abu ne mai kamar aikin hannu muka gudanar da wannan daga litinin har zuwa juma'a malam abdullahi yusuf na jami'ar jihar taraba na daga cikin waɗanda suka amfana daga wannan bita To wannan tsari ce wanda a wato gwamnatin tarayya ta shirya shi wanda ana so a kowane malami wato wanda yake koyarwa da kuma ainihin ma'aikata musamman na makarantu na gaba da sakandare wanda ana so a dan banna wa kara musu ilimi saboda ya zama da cewa su tafi da zamani don saboda yanzu zamanin nan in aka ce kana ma'aikaci kai ko ba ma'aikaci wani ma to samun wato ainihin ilimi na kwamfuta musamman yana da muhimmanci a wajen tafiyar da aiki saboda haka ainihin wannan program din an kawo shi ne saboda ainihin karawa malamai ilimi yadda za su gabatar da musamman kamar abu na azuzuwa akwai abubuwa da ake kira projecto wanda ake amfani da su wanda shi malami in ba ya san wannan baya da wannan ilimin to lalle lalle kuma zai ta koyarwa irin yanayi na da in ya samu wannan ilimi akwai abin da ake kira projecto wanda zai iya amfani da shi akan allo wanda zai nuna wa yara to hanyoyi na zamani na samun ilimi sannan dadin dadi kuma akwai hanyoyi wanda in mutum ya samu wannan ilimi wanda zai dinga amfani da shi irin musamman in yana so ya ba yara aiki hakan nan kamar misali na assignment zai iya zai iya tura musu ta ainihin email ɗinsu wanda za zai in akwai wani correction za su turo masa shi ma ya tura musu ba wai sai an yi ta kokarin zuwa wajen printing da hard copies da sauransu ba Shi ma malamin jami'a Emmanuel Ishaku Audu ya bayyana irin karuwa da ya samu daga wannan bita. Mun koya ayyuka da dama misali a wurin Microsoft Excel. A da mun yi san Microsoft Excel yanzu dai mun samu cikakken koyarwa cikin Microsoft Excel kuma wannan zai rage mana aiki ma da muka koma can makaranta. Kagan da muna ɗauka muna aikin paperwork ne ba mu san muhimmancin Microsoft Word ba. amma yanzu mun sai muhimmancin microsoft word kuma zai sa mu eh, mu ba ma student ma abubuwan da muke da shi kaga zai zai rage mana aiki kamar misali eh, wurin da ake yin eh, project akwai inda da muna yin correcting da baro amma yanzu ba sai mu using baro ba daga computer ma mu yi ya mana aikin paper zai rage mana masu ma aikin paper kaga aiki ya samu kyau kenan malama Mary Yanganji ita ce jami'a mai kula da sashen sabbin kimiyyar sadarwa na jami'ar jihar Taraba ta kuma bayyana buƙatar ƙarawa malaman wannan muhimmin ilmi. we have them over A yanzu muna da kumbo fiye da arba'in a wannan jami'a. Uh, a nan kuma malamai na iya aikowa ɗalibai ayyukan yi su kuwa su a wayoyin smartphone ɗinsu e, saboda haka mun sanar da malamai da ɗalibai a mu. mai inkiyar google don samun nasarar wannan shirin. masu lura da al'amuran ilmi na ganin ba da daman cimma fahimtarwa ta hanyar sabbin kimiyoyin sadarwa abu ne da yake tilas da gudanar da makarantu a wannan zamani yanayi da zai sa ɗalibai su tsere tserewa malamansu a fahimtar sabbin kimiyyar sadarwa mummunar lahani ne ga aikin yada ilmi a najeriya lawal sani kona muryar amurka daga jalingo A koke-koken koma bayan ilmi a arewacin Najeriya wani rukuni da kusan ake mantawa da shi shine Fulani makiyaya. Duk da cewa gwamnatin tarayya ta bullo da shirin ilmantar da 'ya'yan makiyaya ƙungiyar miyatti Allah ta ƙasa reshen jihar Katsina ta ce za ta tashi haikan wajen ganin 'ya'yan sun rungumi neman ilmin zamani ka'in da na'in. shugabanta a jihar manira tiku lamido ne wannan bayani ga zaharaddin sani funtuwa lokaci ya yadda ya kamata mu yatti allah kuma ta fantsama cikin yan uwanta hilani membobinta domin jawo hankalinsu lallai su zo su rungumi wannan ilimi na zamani kamar yadda kabilu da yawa suka yi nisa wurin yarda da a shiga makaranta domin a nemi ilimi gaba me yasa kuka karkata wajen bangaren ilimin da na membobin ku mun ga cewa dai shi ilimi shine gishirin zama duniyan nan kowa ya sani shine abin da in in ka mallake shi ko da baka tara kuɗi ba kana da sandar tahiyar da rayuwarka kana da tsare-tsare na rayuwa wanda kowa ya san dai shi ilimi shine gidan gaba a cin fa'idar rayuwa ya ce tarihi ya nuna fulani suke kan gaba wajen ba da faɗakarwa akan ilimi fulani suna gidan gaba wajen koyarwa da nasihantarwa ta addinin musulunci gwamnati ta ai kirkiro da irin makarantu haka na fulani waɗanda ake ce nomadic a turance kuna samun samun kalubale ne dangane da halartar mutanen ku zuwa waɗannan makarantu kwarai da gaske ai shi yasa na ce ma za mu fantsama cikin yan uwanmu domin lalla fahimtarwa da faɗakarwa su yarda ma su zo su shiga makarantai manar atiku lamido ya ce za su fara ba da wannan ilimi na zamani ga mambobinsu ta gana da masu ruwa da tsaki a bangarori daban-daban da ke faɗin jihar ta katsina eh lallai za mu shiga wajen sarakuna iyayen ƙasa da kuma malamai musamman malamanmu na addini addini waɗanda suna nan lungu-lungu sako-sako ba inda ba so za mu bi ta hanyar su da kuma iyayen ƙasa domin mu dinga gangami shugabanninmu na ƙananan hukumomi za mu tabbatar sun dasa shugabanci a dukkan gunduma ta ward ward tabbatar da cewa an dinga bi sako-sako domin kira ga 'yan uwanmu lalle su shiga biɗa ilimi na zamani da na addini da kuma shiga sana'o'i kowane iri na rayuwa waɗanda suke halattattu. Bangaren gwamnati wadda ita ce ta samun masu 'yan uwan ku fulani irin waɗannan makarantu waɗanda ake cewa na Madic Education a turance kuna buƙatar ta tsomo hannunta ganin cewa da ta yi muku kamar mutanen ku sun kyale ba su so duk abin da za a yi a cikin al'umma gwamnati ana buƙatar ta albarkace shi tunda ita ce hukuma da ake biyayya gare ta ita ta samar da nomadic din amma akwai matsaloli da mu muka haddasa su idan gwamnati ta yi abu su al'umma sai sun rungumi wannan abun sun yi amfani da shi sun more shi sun shiga cikin shi dumu-dumu gwamnati iyakarta ta gina aji ta bada da alami dan yan uwan muhilani sun ki kai yaran nasu ba za a samu nasara ba babu wata kabila da ta kamata ta shiga ta ruwa ta tsaki ta shiga duk wahalar da za ta yi ta bugi jikinta da danyen kara ake cewa domin ta tabbatar ta jawo ra'ayin sauran yan uwa to babu wata kabila da ta ya kamata ta yi haka illa mu kabila hilanin da hilani suka haifa kuma Allah ya sa muka yi wannan ilimin na zamani kuma na addini babu wani wanda ke da laifi da ya wuce mu kan juya baya wurin ilimin boko da yan uwanmu ke yi mu ya kamata mu tsunduma cikin su domin jawo mu da sauran yan uwanmu su zo su nemi ilimin nan mafiya za ka ga su masu kiyo dinnan manya ne kuma an bude irin makarantun manya a fadin jihar nan ta Katsina a lungu-lungu da sako-sako akwai ko akwai kira da za ka yi ko za samu shiga kila wannan kiran na kananan yara ne kuke yi ai muna nan muna ta yi wallahi mun samu koke-koke da matsaloli na ban takaici na ban tausai waɗanda gaba ɗayan su rashin abin nan da Hausa ke cewa rashin kira karam kuruma ke bace yana faruwa da yawa a cikin yan uwan muhilani. Za za ga wani ya gama makarantar shi ta secondary amma bai ma da wani kusa da shi da ke ba shi shawara ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi tahi jami'a to ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi in kuma ka ma cika ka'ida duk da haka ga kuma yadda za a yi kaza a yi kaza za ga duk an rasa waɗannan shawarwari. za mu yi ta bi iyakai iyawanmu mu ga mun ceto yan uwanmu gurgurdan ba duka aka taru aka zama ɗaya ba wataƙila cikin al'ummar naku na fulani akwai wanda suke so su yi wannan karatu kila dama ce ba su samu ba ku ku na shugabanni ko akwai wani tallafi da za ku rinka yi masu na ganin za ku jawo ra'ayinsu domin su shigo wannan ganin cewa kila suna da ra'ayin wannan karatu akwai tabbacin da zaka ba su al'umman naka in dai tallafi kake nihi ba mu da shi ba mu da wani tallafi da za mu ɗauko ko kuɗi ko su kayan aiki ba mu da su amma dai babu tallafin da ya wuce faɗakarwa saboda haka mu ma wannan faɗakarwa ita ce babban gudunmowa da za mu baiwa 'yan uwanmu kuma za mu dinga yi ko da za mu kai shekara biyar nan gaba ko goma sannu a hankali Abinda muke son mu cimmawa sannu a hankali insha Allahu rabbi za mu cimma bukata. Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya. Yau da gobe Kai Ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani. La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya. Yau da gobe shirin matasa. Sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga karhe hudu da rabi zuwa biyar agogon Najeriya da Nijar. Ci gaba da bayani. Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar 'ya'ya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter. lallai zan fara saurare kuwa. Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo a kan mitoci 22 da 25 da 16 kowace la'asar daga karfe 4 da rabi zuwa biyar ko kuma ta intanet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa kan mita 200.5 a zangon FM a Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Yau da gobe shirin matasa daga VOA. 'Yan wasan kwallo ba manta ba. Yanzu sai jihar Kebbi inda wasu jan mata manya da ƙanana suke tallan tumatir da sauran kayan marmari lokacin da ya kamata a ce suna makaranta. Wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta riske su a wurin hajar su ga kuma yadda hirarsu ta kasance. Me yasa kun ka fi son ku yi sana'ar a tumatirin ga da zuwa makaranta saboda waɗansu ire-iren ku yanzu suna zuwa makarantar boko. Mama ina tambaya ki ta Allah ko ta boko. Duka. da Allah muna so da Allah muna so ina son kai ki faɗa min ki. niya mm. sunana basira daga wani ƙauye gazu to basira ina son san dalilin da ya sa kin fi son zuwa ki sana'ar tumatur tun da sahe fiye da zuwa makarantar boko dan ba a samu ba wayan ku ba a wayan musu da kai da cewa wai ku ringa zuwa makarantar boko da sahewa sannan in kuka taso ku je ku yi sana'a ku ta uh, sai da tumatir ba a sa na ba to yanzu idan an ka saki makarantar boko ke basira kina iya zuwa in Allah ya so ko ana so a sa makarantar yanzu ake san makarantar ta kadilan ta mu kauye to ke dai faɗa mun sunan ki sai ki ga mun bayani sunana Halila daga wanda kauye daga Gazu to ko kina ga min dalilin da yasa ba ku zuwa makaranta sai zuwa sana'ar ah, tumatir mama muna ga ya miki dalilin da ya samu ba mu zuwa makaranta sai sana'ar tumatir da akan ko mun ka tahe ba muna kanana ba a samu ba kin ga yanzu mun girma kuma sannan mu tahi mun ka iske an ana samu ba kuma sannan yanzu ko an ci a samu makarantar ba kuma makarantar mu kalilanta don yanzu wani ya wuce wata biyu ringa ba a mai aure shekarun ki nawa a gaskiya yanzu ba iya na kai sha biyar kila to yanzu ke a halin yanzu in aka ce miki koma makaranta ba za ki so ke ke so ki koma gidan ki aure a to makaranta ai ke sa ita mama kowa yana son ta ko ba haka ba to shi dai dalilin ku shi yasa uwayen ku dai ba su sa ku ba shi yasa gaskiya tun muna kanana ba mu waye ta ba to can garin ku na gazo babu wata yarinya irin warin ku da ta shiga makarantar boko gaskiya akwai ba da yawa ba bakin sakina gaskiya suna in eh, suna ka zuwa boko yan mata yanzu nan ƙauyen naku mata uku ɗai ka zuwa makarantar boko gaskiya to mi a bambancin su da ke da ku dukan su masu zuwa makarantar a gaskiya ba mu da bambanci da su kana zuwa islamiyya to eh muna zuwa gaskiya ita muna zuwa muna zuwa sa muna zuwa da har rana muna shiga to madalla akwai wata mai ra'ayi ke ko shekaran ki nawa ba ta shekara ba ta wuce takwas gaskiya ko ta yi kai kina iya magana shekaran ki me sunan ki shekaran Charlie shekaran ki nawa shekara ta bakwai to shekara ki bakwai ke yanzu an ke ke da da baki samu miji ba ko ke samu miji to ke da ke da baki samu miji ba yanzu an ka saki makaranta kina zuwa makarantar boko ai ina cewa ina cewa ke gane su wa'yanka yaran ga al misali muna da makarantar boko don ta dan jima an saru yan yaran ga ran dole duk ba su sana'o'in ga gaskiya boko ɗaya suka zuwa to da baya malaman sun ka zame sun ka hada musu su ko sun ka bar zuwa wannan dalili ne na sadu da sakataren ilimi na karamar hukumar mulki ta birnin kebbi alhaji abubakar muhammad birnin kebbi inda na soma da tambar shi akwai korafe-korafe da wasu masu tallar tumatir suka yi daga garin gazo cewa ba su zuwa makaranta domin ba a gina musu makaranta a garinsu ba wasu kuma sun ce laifin iyayensu ne me za ka ce dangane da haka yanzu ma da muka magana da ke da gazo ne hito ce na biya kawara na gaya ne makarantar kawara sama ka wuce gazo gaskiya da gazo zuwa kawara bai kai ma kilomita guda ba so normally idan makaranta gari na kusa gari aka samu wani gari wanda ya girma a gina makaranta ana jaya na waɗannan ƙauyen da anan don su zo na makaranta su dai karatu kahin allah ya sa a samu lamar da gina musu tasu makaranta don hakan ga yanzu haka mai gaici mai garin kawara da headmaster da wani alakalla na ganin gazo don su zo mu tattauna da su yadda za a yi waɗannan yara a tabbatar cewa kullum sun zo makaranta nan kawara har lokacin da allah sa hagi na musu tasu makaranta don duk tsawon garin da kaula da gazo bai yi rabin kilomita ba maryam ato muhammad muryan amurka daga birnin kebbi nigeria watakila masu sauraro kun lura da tambayar da basira ta yi wa Maryam Atu Muhammad a farko-farkon wannan rahoto kan bambancin ilmin Allah da na boko. Tambayar ta bamu mamaki lokacin da muka saurari wannan rahoto da ni da abokanan aiki na. Muka yi zaton ai shekaru sittin kusan da samun 'yancin kan Najeriya, ai da ya kamata a ce wannan layi da ke bambanta ilmukan sun kau. da muka nemi sanin dalili kenan daga tsohon malamin makaranta mai gwagwarmaya Malam Ahmed Bunza. Wato sau da yawa shi wannan ilimin da ake kasawa kashi biyu wannan ake mishi ilimin boko wannan ake mishi ilimin da Allah. Kai ainihin ba wannan lafazi ne kawai na magana. ba wai ana nuna shi kai ilimin boko ba ilimin Allah bane ko kuma ilimi na Muhammadiyya shi kuma ba kai ne indi bane wanda na dana da sauransu amma wannan ne shi ne domin a sauƙin gane a makarantar boko daban makarantar Muhammadiyya daban wa'annan makaranta ta boko suna ainihin ilimi na Muhammadiyya su ma kansu ita kuma wannan makaranta ta Muhammadiyya akwai inda ke ilimin boko amma da araba su ne kawai domin sauƙin bayani ba wai ainihin an yi cikakken ainihin binciken cewa wayannan abubuwan haka suke rarrabe ba ina ganin wannan shi ne magana ta farko sannan kamar yadda nake ga magana ta biyu wato shi ilimi na muhammadiya wato koyaushe dole sai an hada hada ilimi na zamani shi kuma ilimin zamani sai an hada hada ilimi na muhammadiya saboda haka babu da za a yi a ce ka samu ilimi cikakke idan ba ka da waɗannan abubuwan kake to amma kuma ainihin tsarin ilimi na gwamnati na yanzu ba tsari ba ne wanda yake ainihin wanda baya da ƙarfi sukuni na tattalin arziki zai iya ainihin ainihin rabanta ga wannan ilimin mm. saboda ni saboda kamar yadda na gaya maka tanda lokacin da muka yi karatu a makarantar matakin firamare a matakin sakandare a matakin jami'a gwamnati ke ɗauke da lalurar mutane amma yanzu wa'annan abubuwan duka sun kawo gwamnati ba ta iya ɗaukar ilimin mata a matakin firamare na a matakin sakandare ballantana a matakin jami'a sannan kuma ba ta ma iya ɗaukar ilimin maza sai ga cewa sau da yawa gwamnati za ta ce kasafin kuɗin ilimi an kashe an ba da naira biliyan kaza amma abubuwan da ake kashe ma waɗannan kuɗaɗen ba ilimi ba ne domin gwamnati za ta kashe naira biliyan biyar a makaranta amma za ka bibi cewa maimakon a kawo kayayyaki na ilmantarwa waɗanda malamai za su yi amfani da su maimakon a gyara malamai gidajensu maimakon a kawo littattafai masu inganci neman kasa za su amfani da su sai a kashe biliyoyin nairobi wajen zagaye makaranta wannan abin ya zama kawai aiki ne ake yi domin kawai cika ma waɗansu aljifayin ba wai aiki ne ake yi ba domin a samu cigaba mm. saboda haka muddin mutane suna ganin wa'annan abubuwan ana yi babu yadda za a yi su yadda da cewa wannan abin da ake yi saboda su ake yi kasa eh. ko shi mutane na yin ja baya mm. dangane da ainihin yadda suke ganin abubuwa na tsaya. to comrade bunza ta yaya za a sha wannan kare domin a kudancin a kudu eh, maso babban matsala da ta shine ya kamata gaskiya a koma tun daga farkon zane eh don saboda ni saboda gaskiya irin yadda ainihin gwamnati ke rikon matsala ta ilimi irin riko irin na tsakai na kashi da kuma irin yadda aka bari makarantu na firamare da sakandare da jami'o'i masu zaman kansu suka wofanta a cikin ƙasa ko ina to muddin waɗannan abubuwan an gabatar da su fiye da makarantun na gwamnati babu yadda za a iya samu ci gaba eh. mm, Sannan na biyu eh. shi kai ne ilimin 'ya'ya mata dole a zauna a yi musu bayani mai kyau cikakke domin san eh wannan ilimin 'ya'ya mata shi aka fuskanta sannan 'ya'ya mata suna da buƙatar a yi musu tattali yadda yadda ake wa 'ya'ya maza muddin gwamnati ta fi haka ba akwai matsala ah. sannan abu na uku shine ya kamata a yi bayani akan irin yadda ake barace barace da yawon mulki ya kamata a zauna a yi magana da sarakuna a yi magana da malaman addini a yi magana da masu wa'azi a yi magana da mutane a zo a zauna a faɗa mu juna gaskiya cewa wannan abin da ake yi ba ba zai ba mm. ba shi wa a ɗauki yara waɗanda yake ya kamata a ce suna makaranta a ba su talla ya kamata bai kamata a doki har wanda ya kamata su yi makaranta ba a kan su yawon bundi bai kamata a ainihin cewa yawon bundi ya zama tilas ga duk wanda ya karatu muhammadiya ba hmm. alhali akwai malamai sun yi miliyan waɗanda suka sun yi karatu muhammadiya amma ba su yawon bundi ba da ka wani abubuwan su ne abubuwan da ya kamata a yi bayani a kai eh. kuma bayani mai kyau na gaskiya ba bayanin faruwa ba masu da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da Comrade Ahmed Bunza da kuma Cuba Hero Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. To Halima har yanzu dai ana nan ana dakun jin ƙuri'ar da aka kaɗa na sakamakonta a jamhuriyar Nijar na zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisu da aka yi. To sai dai ana jiran wannan sakamako sai kuma ta tabbata cewa sai sun kai wata ɗaya suna jira domin kuwa sai an yi zaɓe zagaye na biyu domin a gane wanda ya ci wannan zaɓe tsakanin shugaban ƙasar da yake kan mulki wanda ya samu kaso 48 na ƙuri'ar da aka kaɗa shi kuma wanda yake biyo masa Hama Ahmadu ya sami nasa kasan da ya biyo bayansa. Kasar kamar ta bayyana cewa sojojinta tare da na Najeriya za su yi aiki tare kamar yadda suka saba kamar yadda kuma suka bayyana cewa sun ma kama 'yan Boko Haram sun kashe wasu daga cikin su kimanin guda ɗari sun ceto mutane da dama daga hannun waɗannan 'yan Boko Haram a wani samame da suka kai. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku.